Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Suna so su nuna mini iya shanti the fog song Sinakosununa many ears Shanty the funk eyes red like Gwanda. Me, I'm on a fast lane, sorta like I'm Honda. Google this verse, it can never be blunder. Nini, little girl, kung fu panda. I was born with the crowd, kaman zakara. No shika kajika, kamar block inchitara. Nini, man of the house, banna bara. Wallahi na chemaka, baba banna bara bara allan baran ne kan banna caran faran banna faɗa abin da banna aikata ko kaɗan fa ya ubangiji kai da mai rinduna harba nake da baiti kamar an yi ne da bindiga na shigo kai ta garin Legas na zo a nuna musu swag ba Legas ah, wannan swag ɗin tana zuwa a terabyte bigger than gigabyte giving this mic the biggest they say life is sweet but I think it's sour Samia my life is adventurous like Chronicles Nania, yeah abin da the project, fara proud of champagne. ya baba na kiɓa da tozo ni nake kaman sariya Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka da fatar an waye gari lafiya. Na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri, ya wurin naku. Lafiya lau ya sanyi ya zafi yanayi ya haɗu duk ya haɗu ya ban mutane da mura <laughs> yau a yi sanyi gobe eh. ai da na ganka kana mura na ce eh. kai inci shida shida Allah kai nesa da eh. ni kike kin tura ni kwanan jama ah, ana ma magana <laughs> ana ma magana kwanan jama dai hajiya kasan tunda corona ta zo ba a so a ga mutum ya atishawa ba a so a ji shi yana mura ba a so kai sai ka zama wani abun gudu mm, mm, mm. Allah dai sauke. <laughs> Abin Mm. amin amin amin Allah ya ba mu lafiya amin amin to baba kamar yadda muka saba za mu buɗe wannan zango da sada zumunci bari mu fara da miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci da barka haihuwa ga ambasada dr sam jimba wanda ya bikin eh, a cika shekara a ƙarshen wannan mako allah ya ba da shi da mamun lalo Mm. da sauran waɗanda da muka sani ba da ba mu sani ba duka da ba suka sani da ba mu sani ba da ba za mu iya ambato ba sabili da yawan su mm. kullum ana haihuwa kullum ana mutuwa kullum ana cika shekaru ba gaskiya to ala mm. ƙara mana lafiya da wancin rai yawwa da tsawon rai amin amin yawwa to bari mu kuma tafi jihar Yobe inda muka samu wannan wasikar gayyata ai baba abin da ya sa mana <laughs> ɗauko wannan musamman eh. shine an yi ba sabon ba kuma ni na san in za a aure akan yi bikin sallama amarya ba eh aha to akan yi dan wata liyafa ta to wannan auren da gayyata aure ce amma angon kawai aka ambato Ko ɗan neman can. Ya za a yi haka? A ko shi zai auri shi ne wa hasari. Ya aka yi haka? Iko Allah. Ya kuku da wannan gayyata daga hannun iyalan Muhammad Musa hmm. aka ce ana gayyatan mu baba. Hmm. Kai ma ana gayyata ka zuwa ɗaurin auren. A can yobin? Auren su Zangina Muhammad. To. eh wanda za a yi a ranar Asabar ɗin da karfe tara na safe mm. za kuma yi ne a yafa a yafe ƙarshen kwalta layin ba kasim a cikin garin Maiduguri amma kamar yadda na ce o a Maiduguri ne ke a Maiduguri ne kai za a yi shi ba a jihar Yobe ba a Maiduguri za a yi a jihar Borno kenan ba mm. to sai dai angon ne aka faɗa ba a san ko da waye za a ɗaura mashi aure ba Allah <laughs> ko kila ana takara a kanta ne bai son ya a shi ne kar wani ya wufe riga shi ya riga shi kai wa gidan amarya to amaryar <laughs> mm. eh, zangina Allah ya sa an yi adace alaba da mm. zaman lafiya da haƙurin zaman lafiya. Gaskiya fa kin bata suna matar zangina. Ai shi na kuwa. Eh, haka. To sai kuma wannan eh, na gidanmu aure ne za a yi tsakanin iyalan injiniya da Mrs. Godwin Adebayo. da kuma Elda da Mrs. Haruna Danjuma shi Haruna Danjuma wanmu ne. Allah sarki. Eh to za a yi wannan auren ne a tsakanin 'ya'yansu Captain David Olawale Adebayo da kuma Miss Fatima Haruna za yi da karfe goma na safe ranar 17 ga watan 12 akwai dan sauran lokaci. To Allah ya kai mu wannan ranar Allah kuma ya sa an da adace. Amin summa amin. To ni kuma bari mika wannan gaisuwa ta murna ga iyalan Alhaji Yusuf Bemi daga wato Bemi biyu da Honorable Muhammad Abba Jajire. wanda aka ɗaura auren 'ya'yansu ilo Yusuf Bemi da aka fi sani da Miko da Fatima Abba Jajire Zara'u. jiya Juma'a kenan aka ɗaura auren to amma yau Asabar ɗin nan ne Allah da za a yi buɗan kai kuma a shirya a haɗa da liyafa a gidan angon kenan a kusa da barikin soji a biyu to Allah ba da ikon zuwa wannan liyafa. To sai kuma wannan gaisuwan taya murna zuwa ga farfesa Alhaji a tahiru Jega wato tsohon shugaban hukumar zaɓe zaɓe ta INEC da mai ɗakinsa na auren ɗansu wadda aka yi a makon da ya gabata kenan. kin san kuma daga ina wannan gaisuwar ta fito daga ina ta fito daga eh, Accra can eh Accra kasar Ghana wanda ta fito daga eh. wurin Alhaji Tanko Ibrahim Ali sarkin Kado a birnin Accra kenan kila ya halarci bikin eh ko ma dai bai halarci ba na san <laughs> Eh, shi ma na gaban goshi ne a gurin auren. wato ana <laughs> ana godiya Allah ƙara zumunci. Amin summa amin. To baba bari kuma mu tafi babin waɗannan gaishe-gaishe saƙonni da muka samu a hanyar sadarwar intanet ta imel Wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri a jihar Niger ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci. ga mai girma ciyaman na ƙaramar hukumar rafi kagara alhaji ismail musa dan modibo agogo sarkin aiki to mm, agogo sarkin aiki <laughs> sai sani muhammad tindo da lawal hambali mk dan silva sokoto sai yakubu makeri tashar keji birnin ba dai kai ba an cire baban saboda haka <laughs> to an ya da ya zama baba shi ke da ya hadu <laughs> ba na gwamma ake bugada ba To sai Nuhu mai wanki da guga ta sharkeji da sakatare Yusuf Miro Kagara da Dr. danlami Joja Kagara sai lawal nawa Audu Batir Kagara da Mudasir Muhammad Tafawa Balewa da Alhaji Muktar Mai Shago da Wakin Basa sai Garba Sabiola Gashuwa da Jamilu Musa Sabon Layi da Hamisu Mai Injin Gidigori da Muhammadu Ɗan Malam kusharki sai abubakar mai turare kusharki da alhaji sule mai bidiyo tumburku bena jihar kebbi ya ce daga ƙarshe na gaida matansa lami da habiba da yaransu hmm. khadija muktar jafar da umma salma a garin tungan makirito da fata an tashi lafiya <laughs> sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun jafaru wada mawashi kakakin ƙungiyar muryar jama'a wanda yake gaida Haruna muhammed shugaban kungiyar muryar jama'a da Aminu Isa riga da Rabi'u mai gari sabuwar kasuwar Katsina. sai kabir wada mawashi da injiniya alhaji bilyamin muhammad albaba famamed sakatare a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji shafi'u ba dawaki inono sai honorable bello bello da mari da alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida tofa akwai mm. sunayen sanauta akwai mukamai yawwa sai umar sani audi katsina da mm. maryam kasim abubakar iya da ke goruba road katsina da fatar an tashi lafiya To madalla ni ko hannuna yau ba gaishe gaishen da yawa har yau da gaisuwa ce ta fito daga Alhaji Tanko Ibrahim Ali sarkin kado a birnin accra ya ce yana mika dubin gaisuwa zuwa ga mai alfarma mai girma sarkin musulmi sultan alhaji sa'ad abubakar na uku da alhaji bala abubakar sai kuma alhaji audu gidan mai dabino da matarsa hajiya amina halifa na gidan alhaji sidi mamma a sarkawa da kuma hornabo alhaji dalhadu sidi mamma a sarkawa da duk iyalan marigayi alhaji sidi mamma a sarkawa a sakkwato da kuma sarkin sharifai a kano da kuma zuri'an alhaji sidi baba zaurin kan tudu kano da kuma alhaji sidi hamidu ali ya ce a ƙarshe yana gaida yayansa hajiya sa'adatu da alhaji adamu aliyu da honrabo muktar shagari da kuma asama'u shehu shagari dukkaninsu a sokoto da fatan sun tashi lafiya To baba kamar da muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe Wannan ta farko ta fito daga hannun Alhaji Umar Foreba Gashuwa da ke neman a miƙa gaisuwar sada zumuncinsa ga Muhammad Ibrahim Maiduguri da Buba Mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa sai Garba na Kwalo a Jaura da Shugaba Sani Guzumbana da Bakari Ɗan Fulani Gosma sai Usman Dangote Karasuwa da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano. da dukkan ma'aikatan VOA Hausa baki daya to muna godiya madadin mm. shugaban sashen Hausa. Sai wannan wasiƙa ta ƙarshe da za mu karanto a yau da ta fito daga hannun Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Jobin tarayyar Najeriya yake ce yana miƙa gaisuwa ga masu gabatar da wannan shirin baba muna godiya. Sai kuma Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malamaduri. da Baba Gana Alhaji Dabuwa Nguru da Alhaji Gambo Ringim Gashuwa da Sama'ila Alhaji Imamu mai kayan miya Gashuwa da Audu na Yalwa mai abokan rani Sambauna da Alhaji Gambo mai cita kasuwar Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da shugaba Laraba Deba mai abinci Fataskum da fatar an waye gari lafiya. Zasu mana famfon madara baba haka suka taya mana. Zasu mana hanyoyi iri-iri haka suka taya mana. Eh, if it's a lie like some of our politicians, kai magana, kai magana, ni ma yana, kowa yana, suka mini bula muka zabe su ma yanzu suke so mu wala to wallahi Allah ya fita gaban suka kula suka yaudare mu addu'a suke mu kama mura cause of living is high babu tikila babu babu dan lantarki baka lanzar a fitila to ga yara suna kuka ba abinci ba su tsira kula yau me suna mutuwa da tututtuka ina tututtuka ina ina ina wata kila nuna mana suke da wayon dala ta dala ta dala corruption the poverty is moving like a breeze and I hope you got a trees nigga it's such a big cheese brother way to overseas and I hope you got my trees the region's getting richer, right before it's getting pro, so I hope you got my dreams. Yeah, when we're busy dalla dalla ba abinci ga ciki kamar an dinka da masalla amana mu suke ci kamar masba'u da wasila Allah ne ya masira ya basu batan basira kidi kidi bidi bidi idi idi suke shiri ballaki tallaki buga mu suke kamar manzi mu gyara gaba saboda gaba don a ci gaba Say the truth for the time say the truth for the time. Ah, wait, that's mana famfam madara baba haka suka gaya mana. Wait, that's mana hanyoyin tunariya suka gaya mana. But if it lie like some of our politics ba Yawwa kamar yadda muka alkawalta cewa yau za mu dire da wannan hira da abokiyar aikinmu wakilinmu Baraka Bashir ta mana da wannan mm. abokin sana'arka. Gaskiya. <laughs> Yana ko ina. Yawwa eh. to. tun bayan hira da muka yi da kai a kwanakin baya kawo yanzu menene wani sabon abu da ya faru a rayuwanka? Eh, sun yi abubuwan sun yi Eh, sun yi yawa kuma yanzu aiki da ke akan album dina eh, kuma zan drop din single din very soon ko wani single ɗaya da nake da shi da nake so na drop kuma shi ma zai so ka very soon in dai harka ta waka ne at least ce alhamdulillah akwai abubuwa da yana suka faru a burukan ka da ka faɗa a wancan lokaci yanzu shi an cimma rabin burukan da aka sa a da eh, kin san abu ɗaya shi ne za a ce an yi an ci ko ba haka ba a mm. kin ga mu mutane ne mu kuma ban mu a satisfy da abin da muke shi nema nema muke kin gani mm. nema muke nema muke ko yanzu idan kika tambayi mutum mai biliyan daya account din shi zai gaya miki yana kan nema saboda da mu kuɗin yana zuwa damuwoyi daban suke zuwa duk za ka fuskanci kalubale daban-daban ta fannin eh, rayuwa da kuma fannin ko ina kawai To yanzu za a kawo sauyi a harka ta waka musamman ku 'yan hip hop kamar yadda ka ce su 'yan nanaye sai su yi biki ko suna sai a yi musu kyauta ta ban mamaki. Ya za a ku kawo me kake gani ya kamata a yi da za a kawo sauyi kuma masu hip hop ku dinga samun irin wannan tagomashin. To ai abin shi ne ba yadda za a yi saboda kin ga abu da yake da ko ba a ce idan ka ga dama kai waka kai kana hip hop kai wakan aure ko wani abu sai ga yana da wuya ma sai a kira ka ana na yan hip hop suna wakan aure suna yi mana sosai ma sosai mm. suna yi sai ki ga da kin gani ma baki san ko daya ba eh Eh amma yanzu sai min ga miki suna yi sosai Eh. amma ba za ki daya ba za ki ji ba saboda already akwai dan stereotype da aka sawa eh anybody da yake rap za a ce mishi to kai gaba ɗin da shi wannan ma dan iska da suke wakokin iskanci kuma idan kika duba ita in ma nanayen ma lyrics da ake yi dan ma daban yake da na da na shi hip hop hip hop din ma is a conscious music mm. shi ma idan kika tsaya kika ji ba wani maganar iskanci a ciki mm. amma wansu nanayen kika ji ma dole za ki ji wansu maganganun da ba kamata a ciki ba amma gani abin da ya zama cewa um, al'ada ne gargajiya ne ko ba haka ba mm. abinda bahaushe ce wannan kamar yarensa ne kamar me ake kira kamar al'adansu ne ya kamata a sa wayannan kayan a yi shi kuma dole a worshipin din shi kuma shi aka fara ji mm-hmm. eh shi aka fara ji nanaye aka fara ji so dole ya kamata a ce ya karba accolade din da ya deserve a waƙoƙinka wani irin saƙonni ka fi isarwa ni abin da nake conscious music ne magana nake abun gwamnati yadda suke da mutane yadda suke bamu a suke mana suke jujjuya mu gabar masa idan sun faɗa wannan abin sai ka ga kawai in muka ba su sai su ji su zama wani abu daban kuma na nake ma mutane magana akan tarbiya abubuwan da ke faruwa yanzu da yadda yake da da yadda yake yanzu so basically ni dan kawai taba conscious music nake ke nake dai gaya musu ga abin da ya kamata a yi ga yadda ya kamata a yi idan muke muna son cin gaba saboda a yara yau saboda hmm. gobe shin a tun da ka fara wakar ka taba tsintan kanka a cikin wani mawuyacin hali misali kai wata wakar da za ta jawo za ta jawo cece kuce a gari ko gwamnati har dai ka ji damuwa a'a ban taba ba ban taba wanda ma na yi kawai wannan bulan da na yi hmm. ya kai wani ma lokacin da ma wasu ma a cikin gwamnati ma invite na suke na zo ma na performing din so shi ba bai mun damuwa ba ban samu damuwa ciki ba to yanzu menene burinka a nan da yan shekaru kaɗan a nan da yan shekaru kaɗan ni dai a yanzu dai na ɗan diversify ina wasu businesses a gefe mm. Mm, kuma nan inda a cikin music album ke so na yi na dan cire wani albums kawai daga nan da wani dan shekaru ga da Allah ya yi kafin rufe mana wani shawara za ka ba matasa musamman waɗanda suke cikin masana'antar waƙa. abin da ne zan ba su kin san wani su dai suna dai duba idan suka shiga wannan waƙa a cikin minti uku za su yi kuɗi a ciki za su bulo za su me za su abin da da yawa akwai kuɗi za kashe kuɗi a nan za ka yi wannan za ka yi wannan za ka yi wannan amma su dai sani cewa komai a rayuwa dole ka fuskanci wani kalubale dole ka fuskanci so ya zama kawai kamar process din ne kawai ka dis duba cewa idan ba su kai yadda su ya kamata ba ya zama musu eh, frustrated kuma su dinga dan depressed or something amma su dai gane cewa komai a lokaci komai a duniya lokaci ne idan lokacin bai kai ba bai ba amma kuma a bar shan wiwi a bar shan kwaya a bar shan giya To baba nan za mu yi sallama da da bakon naka nan abokin ka na rap. Kwarai kuwa, ai muna ko <laughs> ina. <laughs> ta sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana za mu sake gayyata wani bakon. Ku zabe ni zan muku hanyoyin sinariya suka gaya mana. Ku zabe if you lie like some of our politicians magana. Baba yau labarin da zan baka wani labari ne da ya fito daga hannun Salisu Armayao. ya kuma ce wai labari ne abin da ya faru ne zahiri Allah sarki eh, eh wanda akan ce true story eh ce yawwa haka haka a turance eh. wai ce a cikin watan Oktoba har an shiga kwanaki takwas ba a biya albashin hmm. watan ba ashe labarin da dumi-duminsa ne ba. Da dumi-duminsa ba biya albashi ba eh. a wata jiha ta arewacin tarayyar Najeriya. To. sai bayan an an wuce mako ɗaya sai mm. wani malamin makarantar firamare eh. Allah ya jarabce shi da zazzaɓi mai tsanani zazzabi yayi zazzabi eh. sai har ya kai ga aka kwantar da shi a asibiti aka je ana kara mashi ruwa dai har ya fita hayacinsa to yana kwance abokan aikin shi suka kai mashi ziyara a asibitin ba a gaishe shi mm. so da ya je ɗaya daga cikin abokan nasa sai ya ce mishi malam ya jikin mm. sai malam ya juya sai buɗe bakin shi da wuya sai ya kalli abokin nasa ya ce mishi malam har yanzu albashi ba labari ko <laughs> <laughs> wai har yanzu albashi ba labari ko eh? ko shi ya buge ya saka shi zazzabi ba amin kenan to da malam ya ja haka wai sai ya bushe da dariya ce to eh. ashe ka samu lafiya tunda dai da baya cikin hayacinsa duk abin da aka yi ba sani ba tunda har ya zo ya san cewa ashe ba yana bin baya yana bin bashi albashi Yana albashi. a eh, wato ashe hankali ya dawo mishi <laughs> sa an taba yin wani shi kuma da abin nan wato yunwa ne ya buge shi ya faɗi yana kwance to sai mutane suna cewa su ma yi ku zuba mm, masa ruwa mm, ku zuba mm. masa ruwa sai wata mata da ta leko ta ce a'a wannan mutum ku bar mu dan damu mai dan fura eh, haka eh. mu bashi ya sha eh. sai a'a wani bai ya sha ku je ku zuba mai ruwa da ya kallara idanu ya bude ya ce ku saurari matan da ita ke maka <laughs> to shi da irin wanda ce ba su waye ba ita ta san magani ba ita ta san yawa <laughs> <laughs> maganin abin da eh, yake damun eh, ta ta gado abin da ke damun <laughs> na ga malama jirgin na daga ba na don sabili da aka tilas mu jaburki na yanzu amma da dai. Ba ya ko ke. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri. Kaji ya ji wa hanyar da ya fi karfin yaro shi na garba dan Sulema na mijin Amina baban sau da ɗan sau da baban sau ne. Mulkin mutum na ba. Jikan dara dan Audu jikan daren madoka gurbi. halin sauran jama'an kan alhaji garba sufa jikan tana dan auri dan mamuda amanar ali dan gurmi sauke kai to na na ma jin baban sauke idan mutum ya kai ma idan ya ce bai san Allah ba bai yadda akwai mutuwa ba bai san ladar tashi ba tare gargaje ba ga komai ga kudin jirgi lallaba ka kai shi iya idan kuka je kuka zauna idan jirgin ka zo ka ya dan lalashi ya aje shi a bakin teku ya ga ruwa na tun ko dan sau da baban su ce ga ruwan kamar ya ga ruwa yana wani kumba ruwa yana wani da wani duniyar ga za ya haɗe ta ko ku aure ne baban ka hmm. sannan zai da akwai fallalla baban saudi ni a ya ba tsoro ya tsima ni ya gwarda namijin amira baban saudi eh. ko ba da halin ne kafin kamun wancan karin na yi alkawari ga kanin a gidan sauri a lokacin ba na nan an ci tuwon sadaka aka hana mai sai ya a kwana nawa ne amma ya san aliman dulin nan alhaji ado dan kale babai wanne dan kabo tilakin alhaji jarman kano tilakin fancin alhaji ado dan kabo jarman kano tilakin fancin eh, mai kabo iya mai kabo iya dan sauki damun ne maganin nan alhaji adamun kabo kenan na kona baka labari ran da na je Lagos a ƙarƙashin dawowa, nan na ga ikon Allah.